ajali hikima wurin ɓoye ajali akwai hikima da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye ajali hmm, da za a ce son garai mutu yau da bare zuma sai kuma ina son da ake ina ya ce za a mutu yau yana kwanci kwanta kai kuro kana jiran mutuwa lafiya su ta kafa ka ke ciwon gaba na ce shi yana kuma sai ka mutu to amma da Allah ya boye sai ga ga har har wani wanda zai mutu ma ya daddafo ya daddafo yana ga da saura kanali ko ya zo ƙarshe ai Allah ne hikima gaskiya ka sai ka tabbata da yau ka mutu duk inda ka kai sai jarumin gaske ne zai ƙarfi hmm? wa min hikimatihi subhanahu ما منعهم من العلم بعد كثير هجموا من الله تبارك وتعالى أبو من دينانا مصنع علمي معنى علم الساعة علم القيامة وعلم علم المطوع وما عرفة آجالهم رسنة أجل الإنسو هذه نعمة وفي ذلك من الحكمة الجالبة kuma akan wannan akwai hikima wanda ta kai kololuwa ma la ya taju ila nazari abin da bai bukatar ma wani bai tone ta mutabadar ne ba wani ba ne wanda zaka zaka yi nazari falau arifal insanu miqdaru umri inda mutum ya san kwanukansa in wa in kana kasir al-umri idan ne gajeren rayuwa ne lam yatahanna bil aish yanzu in da wanda zai mutu yau haka ba ko tarko ce kaza shi ma yi dariya shi ma yi wani ai kaza da shi ai kaza da shi ya ɗauko abinci ya ci ya tsaya masa amma an ji ma zai mutu yanzu wanda zai zai accident a yau anan kaga yana kawal wala da cikin alaji awwalu da wannan na jinkin hudun nan ran da zai tafi gida ai zo sallar asar ne izo sallar asar na ga yana kallo na ake za ka wuce da zai zo ta ne na shiga ɗaki ko biyu ne da gaisa lahiya na ce mai ke da da kai yanzu a lokacin ruwanka ne bai ce a babana me yake kira na a gida mutumin katsina ne sai eh, babana na na ce in zo saboda haka nan zan tafi na zo in shi ke na a ah, maza tafi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye a malam malantan da zai aka ce ya mutu ya yi accident to kaga da ya san asirin zai ba zai iya zo ya ni ai ayyuka mu yi sallama to zan tafi amma zan mutu a kan hanya zugartar ya wasiya ikaza ikaza ikaza haka da annashi wasa yi zai sallama da sannan ya je hau mota sai da annashi wa yi sallama da gida kowai ne sallama da su shi ne fa wannan ita gilla ne su makonta ba ka san ya lamarin yake ba kila da misalin da zan na san zan mutu yau zan iya muku wannan karatu tuye-tuye ba kila ina yin na bata ina yin na bata ina yin na nasiha ina yin na wasiya ban da ko karatun zalla zan muku na fara magana mutace na zo mu da mutuwan ka kai mana karatu kawai mu tafi inda za mu kuma ba za ku iya saurare na ba za ku kula min ido yanzu wannan shi kenan daga hmm? ana iya juya shafi a ɗauko littafi wani na zaune na kallo kuma kila kila ba haka ne ba jiya na faɗi ba ga na ga wani gani a yau ina nan idan kai yau ma za ka ce ba dole ba ne ba wa kaifa ya tahanna ya mutum zai yi daɗi kansa ya fata wa huwa ya tara kawul ban yana jiran mutum fi zalika lokaci Mutum ga wani mutum na tafiya buzo buzun ga je kila ma ita ce kila ma ita ce ita ce an ka je kila ma ita ce falaula tulul amali ba don dogon buri ba lakari da وإنما إمارتها بالأعمال راية تبوري بوري وإن كان طويل الأمر إن كان مفهنا بالعمر وقد حقق ذلك وما تثبت وهو يثبت ذلك وهو واثق بالبقاء ولا يبالي بالانهماك في الشهوات ba zai damu da faɗawa cikin shawa yanzu da za ka ga yara da yake ce mun girma ba sai mu yi ba amma yanzu ku bin mu sha mu sha mu sha harkokin mu an zama idan mu mun girma Allah kan mun girma wata ba na sha cewa dai burin shekarun da na tsaye ba wa kaina a rayuwa na shekara hamsin. Kan shekara hamsin, ko samu kebutuhan Allah. Dalam sini saya tekan akal. Contohnya, Allah itu mana bu? Kami fat ini kerjaan yang anak. Kami fat ini kerjaan. Cuma bala kerjaan di bakat saya ini kerja. Abu tak kata, abu tak kata. Kami megang ini ini kerjaan yang bagus ini. Kita dulu dekat. Kapan ini kerjaan lama ini. Kau ini jadi bukan ini. ina muke yi ba salayu bali jikin lati fi shawati wal ma'as wa anwa'il fasadi da sauran bangarorin karnar wa Kulu sai ya tafi ina cewa idan qawwa alwaqt lokaci yi kusa A hadastu tawbata kan da tsoratar وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى الله بغي يدده عز وجل من عباده Alai ma akwai wani abu wata wasiƙa a cikin mutum yana sabon Allah. In ka saba da sabon Allah su ba sai yana da wahala. a a Yau in kasa ba da zuwa cikin mutane ka baro su da wahala. na kaga ba saba ba lokacin da na dawo tudun wata zan zauna mu gama abin da za mu yi tudun wata a biyu sha ɗaya na dare sai in tashi sai na je tudun wata kuma in ji na samu sun ma kwanta a ta'a ah, da malam ya zo da malam ya zo wannan ya fito ka ce a sake ɗaukan dare da na saurako ne za mu kwanta tashi da safe a haka malam ban yi zaton zan wasa da su jan ba na jin sai da suka watsi gidan da nake so sai da ya watsi gaba ba kuwa ne wanda na sani ba su da gidan ta mutu waye ma ya mutu wannan ma ya killa wannan ma ya killa ta tsaura in na je ba kuwa shi ne da na zuwa dole ku kaga da saƙo ne kafin tuba daga wani aikacin ta mutum ta zo ta faɗi wala ya qabalu minhum Allah ba zai karbi wannan daga gare su ba wala sulhu alaihi kwata kwata ma bai dace ba abla sulhu hawalul alami alaihi halayen duniya ba za su gyaru ba akan wannan wala sulhu alam da duniya halitta ba ta gyaru ba illa ala hadha allazi iktadahu hikmatu sai dai kan wannan wanda hikimarsa ta zartar وسبق في علمه لو أن عبدا من أبيه inda abun a ga wani bawa daga cikin bayinka yaro daga cikin yaranka amila ala an yi suke kuka ci gaba da ake a kan ya fata maka a awaman kuma ya rubi kafa sai ya ya gamsar da kai awa daya wani da sani إذا تيقن أنه صائر إليك إن يتبقى لا أحيش غريك لم تبقى لم تقبل منه تقول shi shekara nawa kana fata mai sannan za ka zaga jiki a wani wuri amma kai za ka wa Allah haka walam ya fuska da ita bima ya bi man daka wanda burinsa kawai ya yadda da kai ba zai samu irin wannan ba ba ka za su na tula kwa tsaya haɗu munan sashi lairi na kuwa na tafiya ne cika ban rubutu shi a ne na ku Eh? Eh? Ya. Aduh, ya kawan. Ya. eh tu ya kalau aka samu kan, lai kai nan ba samu sakki lai ba amma ka je ka rubuta na hmm? ya saya kamu misalnya saya kan ada yang ba ko da ba ma ba mu da bayi yana sama maka yana cin ka yana mutane ne kana kallon shi sai lokaci guda ka sa kamo shi sannan ka sa a kamo shi bayan ya tabbatar da ya kusa zuwa ka ya dawo da kansa yana neman gyara ma za ka yadda? Hmm? da sai eh? ya gama cutar ka abun da ba ka tsammani ya yi maka to shi kenan sai ga shi ya tabbatar da ya kusa shiga hannun ka sai zo da kanshi wanda ko ya zo ko karɓi zo shiga hannun ka ya zama na kai da shi ba a mutu ba da galibin in misali ne bai cuce kan ba za ka ba za ka iya yanka amma akwai wanda ya cuce ka ko da ma kana da iko amma dan sai zai ce ma kaza kaza ba ka da shi tunda ya cuce ka da gangan ka shi ko abin da zai gama an gudu sa kawai ka ga yake da wani abin da zan zan ana maka ba zuwa aljanna Wanda aljanna Allah ke bada ita in ya dauka ya baka ba yadda zan yi amma da da yadda zan yi da baka ai akwai wa'inda za ka ga abun da wannan ya shige su kullum misali kafin sai ka iya buga misali kuma ka san rayen misali na taɓa samun wa da kani a nan lafiya ina musu sauƙi ja hankalin su malam na ja yi na jawo hadisai na jawo kafa shi wanki wasu kyawansu sai amma yana goyon bayan mata shi kuma wannan kani ba fa abu na ɗin nan sannan ke abin da ya yi zuwa hatan sai ya ci kusancin kanin a haka duba kuma ana sarrafa da yan uwanci a kusa amma a lokacin malam na yi magana ya fi tsaya wannan na na zuba ayoyin a daidaita ina zuba cewar aikata kallon kaga da mutumin ne ya haka da na gama na ce yi magana yadda shi ta ce wallahi idan ina kan wani gida ke shiga alƙin to ina kan karɓar mashi subhanallah Itu ijaz kata tu kena ini orang yang nanti. Itu ijaz kata ijaz wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa. Ini nak semua ni sih jannah tu nak sampai kau ni sih Asyik asyik. Dan asal ni kita banyak orang ayu ini bang. Hmm? Saya baca genggan nak wannan ɗan talibi ya yi kaza kaza wannan yariya ta zo ta same ni baiwa da ke wani taɓa ganin baiwa ba ta sai rana yau ta rana ta yi ta zo ta yi zazina da rana ta ɗauki ta kanta ta sai da ita ke nan babu bacci babu kaza sai karatun ƙwarfi ne sai sallah ne ne ne ɗan talibin na ake ta wannan ɗin ta fashi da yake ya kashe kwana wasu ɗaya, wasu wasu sai yanzu ba abin yi a kan ba na ce sai an jima hmm? na gaba ni dai na ga iya maganan ba ban iya ko yaya dai abin da ya faru wannan dai lamari a kai wa wani ya yanzu ka ga ya wannan yanzu wannan in aka ce ya zo zai ba shi hakuri ma aka gaba hakuri zai nan sadda zariya